radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan ta iran. ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dake da su ba mu na gabatar da muna dake da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da muleka iran da kuma kirkirin iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara yanzu kuma ga shirin mu na ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha shida ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda daidai da goma ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 76 da suka gabata ana irin ta yau wata goma sha shida ga watan Nuwamban shekara ta 1945 al'ummar kasar Vietnam suka fara gwagwarmayar neman samun 'yancin kai bayan da faransa ta kai musu hari da nufin sake mamaye kasar kasar faransa dai ta yi wa vietnam mulkin mallaka na kusan karni guda amma daga bisani japan ta kwace iko da vietnam daga hannun faransa amma bayan yakin duniya na biyu da japan ta sha kashi a hannun sojin kasashen kawance ta fice daga vietnam ganin haka sai faransa ta kuduri aniyar sake dawowa vietnam amma mutanen kasar suka tayar da balle kuma suka shiga yaƙi da faransa bayan da ta kaddamar da hari a kansu inda suka lakaɗa wa sojin faransa kashi a cikin shekara ta 1954 da ƙarshe da alatilas faransa ta fice ta bar kasar ta vietnam masu saurari ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau alama muhammad takai ja'afari babban malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin falsafa a kasar iran ya rasu an haifi allama ja'afari a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin kasar iran ya harrace alkur'ani mai tsarki tun yana matashi sannan kuma ya yi karatun hausa a birnin tehran a karan farko sannan kuma daga bisani ya tafi birnin kum bayan nan kuma ya tafi birnin najar na kasar iraki bayan da ya kammala karatu ya dawo gida inda ya bude makarantar da yake karantarwa sarakunan pahlawiyawa sun sanya ido sosai akan abin da alama ja'afari yake karantarwa domin kuwa ya fahimci falsafar kasashen yamma sannan kuma yana sukar su a karatattukansa wanda kuma alama ja'afari ya rubuta littafai masu tarin yawa amma mafi mahimmanci da gaske littafin da rubuta shine littafin nan na tarjamar nahjul balaga zuwa harshen farisanci da kuma tafsirinsa a cikin mujalladai 27 da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 21 da suka gabata rana irin ta yau hujjatul islam muhammad hadi amini najafi babban malamin addini ya rasu a ƙasar iran an haife shi a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasar yana ƙarami ya yi hijira tare da mahaifinsa zuwa birnin najaf na iraki a can kasar iraki ne allama amini ya yi karatun hauza ya kuma samu digiri a jami'ar bagdaza wanda kuma yana da digiri na adabin larabci a jami'ar azhar ta kasar masar bayan ya dawo gida iran ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littattafai mafi shahara daga zai littafansa shine littafin nan na rijalil fikri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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya tare da aminu ibrahim kiyawa ga labaran duniya mai karantawa muhammad amin farko muhimman kanin su iran ta alhakin yanayin da ake ciki kan amurka game da shirin ta nukiliya rasha ta bayyana ta sayan da amurka nato ke yi a tekun bahar maliya a matsayin tsokana mutum biyu sun mutu a da hudu kuma sun jikata sakamakon fashewar wasu abubuwa a babban birnin kasar uganda ƙungiyar ƙwalata ta barcelona na aiki ta ƙarƙashin ƙasa don ɗauke sala daga liverpool yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ɗaura alhakin yanayin da ake ciki kan amurka game da shirin ta nukiliya a wata tattaunawa ta tarho da ministan harkokin wajen iran amir hussein Abdullahiyan ya yi da takwansa na kasar italiya ya faɗi cewa dukkan ɓangaren tattaunawar sun fahimci cewa amurka ita ke da alhakin halin da ake ciki a yanzu game da tattaunawar kan shirin ta nukiliya da neman ɗauki mata takunkumi ya ƙara da cewa wasu ɓangarorin tattaunawar ba su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu ba saboda yin shiru game da ɗagawa da amurka take yi da hakan ya taimaka sosai wajen fadawa cikin yanayin da ake ciki yana mai cewa gwamnatin iran tana aiki da cikawa ne a nasa a bangaren ministan harkokin wajen kasar italiya lugui di mayo ya nuna kyakkyawar aniyar kasarsa na karafa a dangantaka tsakaninta da tehran da kuma gamsuwarsa game da matakin da ake ɗauka na ganin an gudanar da tattaunawa a biyanna kuma ya nuna fatansa na ganin an samu sakamako mai kyau da hakan zai taimaka wajen kara fada dangantakar kasuwanci da ke tsakanin kasashen biyu. Rasha ta bayyana ta sayin da Amurka da NATO ke yi a tekun Bahar Mali a matsayin tsokana. A wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya da takwansa na kasar Faransa Emmanuel Macron ya siffata atisayin soji da kasar Amurka da ƙungiyar tsaro ta NATO suke yi a tekun Black Sea a matsayin tsokana. tekun bahar ya kasance wani tunga ne na fafatawa tsakanin rasha da kasashen yamma sojin ruwa na nato suna gudanar da sintiri a tekun bahar kuma suna atisayi a duk shekara a gabar tekun georgia da ukraine inda suke kallon kasar rasha a matsayin abokiyar gaba har ila yau shugaba putin ya da muhimmancin yin magana kai tsaye tsakanin kungiyar tarayyar turai da shugabannin belarus domin sautar rikicin da ake yi kan iyakar belarus da poland saboda matsalar 'yan gudun hijira. da ƙarshe ya soki ƙasar Ukraine saboda amfani da ta yi a baya bayan jirgi mara matuƙi kan wasu 'yan tawaye da ke samun goyon ban ƙasar ta Rasha da take rikici da su. Mutum biyu sun mutu 24 kuma sun jika takamakon fashewar wasu abubuwa masu ƙarfi a ban birnin ƙasar Uganda Kampala. Gidan talabijin ɗin NTV na ƙasar Uganda ya ba da rahoton cewa an ji karar fashe wasu abubuwa guda biyu da karfi a kusa da masar dokokin kasar ɗayan kuma a kusa babban ofishin hedikwatar 'yan sanda kuma na sanadiyar mutuwar mutum biyu ta da jikata wasu adi da yawa rahoton ya ci gaba da cewa tuni aka kwashe kayayyakin majalisar da kuma gawawwakin mutane biyu da suka rasa rayukansu ya zuwa yanzu dai babu wani ƙarin haske game da musabbabin fashewar sojin ƙasar uganda suna yaƙi da ƙungiyar alƙa'ida da ke da alaƙa da ƙungiyar al-shabab na ƙasar Somalia. a na bangare na ayyukan samar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka kungiyar al-shabab ta kai hare-hare a kasar uganda a karan farko a watan da ya gabata kungiyar jihadi da ke kirarin kafa kasar musulunci ta ɗauki alhakin wani hari da aka kai a ƙasar ta uganda ta masu wa kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kashi 75 cikin ɗari na al'ummar ƙasar yaman na fuskantar ƙarancin abinci saboda yakin da saudiya ta kaddamar a kasar. hukumar lafiya ta masa ɗinkin duniya who ta yi gargaɗi cewa kimanin kaso biyar cikin ɗari na al'ummar ƙasar yaman na fama da matsalar karancin abinci musamman yara ƙanana saboda cewa da kai hare-hare da ƙawancin da saudiya ke jagoranta ke yi a ƙasar don haka ya kira ga masu faɗa a jina duniya da su sanya baki a kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a ƙasar a cikin wani bayani da ta wallafa a shafinta na twitter who ta yi gargaɗi cewa a duk ɗaya daga cikin yara uku na ƙasar yaman yana fuskantar matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki da yake buƙatar taimakon gaggawa duk da alkawarin da ƙasar amurka ta yi a watan fabrairun da ya gabata na kawo ƙarshen dukkan goyon bayan da take bawa saudiya a yakin da take yi a yaman da ya haɗa da dakatar da sai mata makamai amma sai ga shi a baya bayan nan shugaban kasar amurka joe biden ya amince da sayarwa da ƙasar saudiya muggan makamai da kuɗinsu ya kai dala miliyan 650 ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona na aiki ta ƙarƙashin ƙasa don ɗauke sala daga liverpool tun bayan da ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ta naɗa tsohon ɗan wasanta javi a matsayin sabon mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafan yake ta farautar fitattun 'yan wasa da zai aiki da su a kulob din. inda tuni yake aiki ta karkashin ƙasa na ganin ya dawo da tauraron dan wasan gaban nan na liverpool wato muhammad salah dan shekaru 29 da haihuwa zuwa kungiyar kwallon kafa din ta barcelona tuni dai muhammad salah ya nuna sha'awar san ci gaba da zama a club din da yake buga wasa na liverpool matukar dai za a biya shi albashi da ya fi na cristiano ronaldo har ila yau ita ma kungiyar kwallon kafa ta aston villa tana son sayan dan wasan gaba na rangers Nathan Peterson tun bayan da aka naɗa Steven Jara a bayan sabon kocin kungiyar. Haida tana fuskantar babbar hamayya a kan ɗan bayanta mai shekaru 20 da haihuwa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Bayern Munich da Atletico Madrid da Paris Saint-Germain da suke zawarcin na neman su ɗauke su zuwa kulob ɗin nasu. Zaman saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara. madala yanzu kuma sai shirin na muleka iran iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin na muleka iran shirin da cin same ka muku tarihi muhimman wurare masu da tarihi da mawaye na addini ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon buɗe ido kuma neman ilimi ko kuma neman lafiya har ila yau muna yin shari'a kan wasu mai matutuwa da suka shafi suka faru a nan kasar iran da fatan masu saurare za su kwanci tare da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla watakila kamar yadda kuwa ji tun a farkon shirin, a yau shirin namu zai muku fashin baki ne kan wasu mai batutuwa da suka faru a kasar Iran. Har ila yau daga cikin irin ci gaban da kasar Iran ta samu a bangaren samar da karfe a halin yanzu Iran ta samu ci gaba da kashi hamsin cikin ɗari na samar da karfe da take yi da kuma fitar da shi zuwa ƙasashen ketare. Ministan ma'adinai da karafa na kasar Iran ya faɗi cewa kasar Iran ta samu ci gaba sosai. Babban masana'antar karfe ta Iran ta fitar da karfe da ya kai ton miliyan 3.8 a watanni shida na farko na wannan shekara. A halin yanzu, kamfanin karafa na Mubarake ya ƙara yawan adadin abin da yake fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare da kaso 118 yayin da shi kuma kamfanin karafa na Huzistan ya ƙara yawan ƙarfen da yake fitarwa da kashi 34 cikin 100. A cikin wani bayani da ƙungiyar masu sama da karafa na ƙasar Iran ta fitar ya nuna cewa daga farkon watan maris zuwa 22 ga watan agustan wannan shekarar kungiyar ta fitar da ton miliyan 79 na karfe zuwa kasashen waje idan muka koma bangaren tsaro da kare ƙasa kuwa hakika iran ta samu ci gaba sosai wanda idan ana biye da mu a cikin wannan makon ne dakarun sojin ruwa na kasar iran suka nuna bajinta ina suka daƙile wani yunkurin fashin jirgin dakon man iran a tekun oman an nuna bidiyon abin da ya faru a lokacin da dakarun kare juyin musunci na iran suka yi diran mikiya akan benan wani jirgi da ya kama tankar dakon man kasar iran a wani yunkuri da 'yan fashin teku da ke samun goyon bayan amurka suke yi inda suka kada akalar jirgin zuwa bangaren iyakar ruwan iran kuma wannan lamari ya faru ne tun a ranar sha biyar ga watan oktoban da ya gabata na wannan shekara tun da farko dai dakarun sojan ruwa na amurka sun tsayar da jirgin ruwan dakon man fetur na kasar iran a tekun oman kana ta miƙa ɗanyen man da yake da shi zuwa wani jirgin ruwa mai suna mv sotis da dakarun kare juyin musulunci na iran ta kama wadda ke ɗauke da tutar vietnam a cikin wani bayani da dakarun kare juyin musulunci suka fitar ya nuna cewa bayan da dakarun sojin amurka suka sanya ɗanyen man fetur zuwa jirgin ruwan sai ga dakarun kare jin musulunci sun isa wajen wanda nan take suka katse musu hanzari suka dakatar da yunkurin da amurka take yi na sace jirgin ruwan mai din na kasar iran to da ƙarshe dai ya nuna cewa ɗaukar irin waɗannan matakai na tsokana babu abin da zai haifar sai ƙara jawo tashin tashina da zai yaɗu zuwa sauran ƙasashen yankin kana sun gargaɗi ƙasashen da ke da sansanin sojin amurka a ƙasashensu da su shiga taitayensu domin kuwa amurka babu abin da take nema sai jefa yankin cikin rashin tabbas babban kwamandan dakarun kare juyin musunci na iran major general hussein salami ya faɗi cewa amurka ta saba shan kaye da ƙasar iran amma har yanzu bata koyi darasi ba har ila yau ya ƙara da cewa wannan yana nuna somi taɓin rushewar amurka kenan amma mu a nan iran a kwana a tashi muna ƙara samun ci gaba a bangoyi daban-daban na siyasa da kishin juyin musulunci na iran da aka yi kuma kullum muna kara samun karfi da jajircewa kan kare wannan juyi wanda mu'assasinsa imam kumain yadda allah su tabbata gare shi ya kafa to ma saurare ga shi kwaro bayani amma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalan zamu shirin a nan amma a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan amma ma'adin wannan sa tallafa shi da ya kammala ya kammala ni ma da mushin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo domin ci gaba da biyan shi na muke yadawa wato www.tv1.ng a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin kidikidin iraniyawa kide iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kide-kide daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa To a yau shirin namu ya gato muku Armon بینی ne da fatan masu son zama domin saurari cikakkiyar wakar. تو ماندنم ادامه a gaishe ka Armon B a cikin wannan waka da ka gabatar mana. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta. Kuma a nan ne za mu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar. شاخ زعفرانم تو نوبهار مایی چه زهره دارد غم اینقدر نداند کاخر تو یار مانی کاخر تو یار مانی ای جان جان جانم تو جان جان جانی دیروز جان باغ بوستانم غم دیده خزانم باغ مرا به خندان کاخر بهار مایی گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی پس چیست زاری تو چون در کنار ما که که بیقرارم گفتم چو چرخ گردان لهکه که بیقرارم گفتر چه بیقراری بی بیقرار مایی ای بلبل سهرگرد بپرس گهگر آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan la kai mu ayi ne lafiya